a wannan bidiyon zan nuna maka hanyar da zaka bi ka gane shin password ɗinka yana hannun ɓata gari ko kuma password ɗinka yayi likin ko kuma wani ya san password ɗinka kai kaɗai ne ka san password ɗinka ko kuma password ɗinka yayi likin wani ya san password ɗinka yana amfani da shi kai baka sani ba kuna amfani da account ɗinka ne ku biyu baka sani ba hanyar da zaka bi ka gano shin wani ya san password ɗinka ko kuma wani ma bai sani ba amma mu je nuna muku ka danna wannan bidiyon alamar like sannan kai sharing ga yan wanka domin su ma su gani su amfana da wannan bidiyon ba tare da ɓata lokaci ba sai ku biyo da kafar wannan bidiyon har ƙarshe idan kana so ka gano password ɗinka wani ya san wannan password ɗin ko password ɗin nan ya fita yayi yi likin wani ya san shi baka sani ba to wannan hanya mai sauki ne abin da za ka yi kawai za ka je ka shiga setting na wayarka kana shiga setting kawai sai ka je ka nemo gurin da aka saka google kamar da kuke gani sai ka danna kana dannawa zai kawo maka email ɗinka so a nan gurin za ka ga ina aka saka manage your google account kawai sai ka danna kana dannawa zai kawo maka wannan fuskar da kana haka za ka ga wasu zaɓuka a nan sama to sai ka jawo su nan gefe za ka jawo gefe za ka zo gurin da aka sa security kawai sai ka taɓa security kana taɓa security kawai sai kai ƙasa za ka yi ƙasa za ka je can ƙasa za ka ga wurin da aka saka password manager kawai sai ka danna gurin kana nana password manager kai tsaye zai kawo maka nan gurin yana kama maka wannan fuska sai ka danna inda aka saka password check up kawai sai ka danna zai ce da kai this may take a moment za ka jira shi zai gama analyzing zai yi searching sannan ya baka result So kamar yadda kuke gani gashi nan ya ce password check for 50 site and apps. Kamar yadda kuke gani a nan mun kirkiri password sama da guda hamsin a application mabambanta da website mabambanta. To amma a nan gurin muna da matsala ne guda ɗaya. Gashi nan ya ce one compromise, one compromise. Ma'ana akwai wani password guda ɗaya wanda ya yi likin ni ba tare da na sani ba. To yanzu sun ce in canja shi. to kai ma zai nuno maka haka zai sacin ɗin zai nuno maka idan akwai wani password da yake da matsala za su nuno maka sai ka canja shi yanzu bara in danna in gani wannan password ne zaka danna wannan AKB da ta kalli ƙasa kana dannawa kamar yadda kuke gani wannan password ne na wani website gashi nan inda suka ce na canja wannan password din sabida wasu sun riga da sun san wannan password din so idan kana so ka canja shi kawai sai ka danna gurin da aka saka change kana dannawa kawai za ka canja wannan password amma ni yanzu ba canjawa zan ba to ta haka za ka bi ka gano shin password ɗinka wani ya san shi ko kuma wani bai san shi ba idan ku ja da wannan bidiyon ku danna mana alamar like sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba